l'écoute de VOA Afrique. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan ofishinmu na birnin Yamai akan mitoci 16, 21 da 25 kuma a koyaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. masu Masauraro barka kudar haka Suleiman Muni Barma ne ke muku sallama a shirinmu na hantsi. To a cikinsa za a ji cewa dakarun tsaron Najeriya sun yi gumurzu da 'ya'yan Boko Haram a dukwa. A jamhuriyar Nijar shugabannin 'yan kasuwa sun nuna damuwa a game da asarar da 'yan kasuwa suka tafka a sanadiyar tarzomar da aka yi fama da ita a makon jiya abinda a fili ke nuna mahimmancin inshorar kare dukiya. a jihar Sokoto Najeriya wasu 'yan kasar sun yi kiran bangarorin siyasar Nijar su zauna kan teburin sulhu don kawo ƙarshen cece kucen da ke tattare da sakamakon wucin gadin da ya bayyana dan takarar jam'iyya mai mulki Bazum Muhammad a matsayin wanda ya lashe zaben da ya gabata. Muna tafa da shirin na kasa ba kasawa ba da sharhin jaridun Ghana sannan mu karkare da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. To amma dukkan waɗannan sai bayan an sha labarin duniya. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. 'Yan majalisar wakilan Amurka sun soke zaman majalisar da suka shirya yi yau Alhamis bayan da a jiya Laraba 'yan sandan majalisar suka yi gargaɗin yiwuwar wata ƙungiyar masu tsauran ra'ayi ta shirya kutsawa ginin majalisar wata barazana da ta tunatar da mummunan farmakin da aka kai ranar 6 ga watan Janairu. A yau Alhamis ne aka shirya majalisar wakilan za ta yi zaman muhawara tare da kada kuri'a akan kudirin yin garan bawul ga tsarin 'yan sandan kasar. Amma wani hadimin majalisar wakilan daga jam'iyyar Democrat ya ce gargaɗin da 'yan sanda suka yi bisa ga bayanan sirrin da suka samu na cewa wata ƙungiyar masu tsauran ra'ayi da ba a bayyana ba ta yiwu ta kasance barazana ga tsaro abin da ya sa aka canza shiri. Hukumomi sun ce kungiyar masu tsauran ra'ayin 'yan right wing na daga cikin masu boran da ke goyon bayan tsohon shugaban Amurka Donald Trump da suka kutsa ginin majalisar a watan Janairu, inda suka kawo cikas a zaman zartar da nasarar lashe zaben da shugaba Joe Biden ya yi. Jakadiyar Majalisar Ɗinkin Duniya ta musamman a Myanmar ta ce akalla mutum 38 aka kashe a faɗin ƙasar a jiya Laraba a lokacin da aka sake yin wani gangamin nuna ƙin jinin gwamnatin sojan ƙasar. jiya rana ce mafi muni da aka gani tun bayan juyin mulkin da aka yi ranar 1 ga watan fabrairu abinda christine schreiner bogner ta faɗawa manema labarai kenan a wata hirar waya ta bidiyo daga switzerland Kamfanin dillancin labaran Reuters ya bayyana cewa an kashe akalla mutum tara ciki har da mutane biyar a tsakiyar garin Moniwa. Reuters ɗin ya ambaci wasu da suka shaida lamarin da rahotannin kafafen yada labarai. Duka kafofin Reuters da AP sun bayyana cewa an kashe wani matashi a tsakiyar birnin Mingyang. A halin da ake ciki, Reuters da kafar yada labaran AFP sun ce an kashe akalla mutane biyu a Mandalay, birnin Myanmar mafi girma na biyu. Haka kuma, AFP ya ba da rahoton mutuwar wasu mutane hudu a yankin Sageng. Ƙwararru a fannin kimiyya sun yi gargaɗin cewa sabon nau'in cutar coronavirus da aka fara ganowa a ƙasar Brazil zai iya sake kama waɗanda suka murmure daga cutar COVID-19. Nau'in cutar na P1 ya bazu zuwa kasashe fiye da ashirin tun bayan da aka gano shi a watan Nuwamban bara a yankin birnin Manaus. Wani binciken haɗin gwiwa da ƙwararru a fannin kimiyya daga Birtaniya da Brazil suka yi ya nuna cewa nau'in cutar ya fi saurin yaduwa da kashi 1.4 zuwa 2.4 a kan nau'in cutar coronavirus na farko. Birnin Manaus ya fuskanci barkewar cutar COVID-19 karan farko a watannin Afrilu da Mayun shekarar da ta wuce. A cewar masu bincike daga watan Oktoba kusan kashi 80 cikin 100 na waɗanda suka murmure daga coronavirus ya kamata sun samu garkuwar jiki da za ta kare su daga cutar. amma kashi 25 zuwa 61 cikin 100 na waɗanda suka warke daga covid-19 sun sake kamuwa da nau'in cutar na p1 a cewar binciken. Manyan jami'an Amurka sun ce kasar ba za ta fasa mai da martani ta amfani da karfin soja ba idan ta kama, saboda harin rokar baya-baya da aka kai kan sojojin Amurka da na haɗaka a Iraki. Mahara sun kaddamar da hare-haren rokoki a kan sansanin Al-Assad a lardin Ambar da ke yammacin Iraki a jiya Laraba, a cewar jami'an ma'aikatar tsaron Amurka, inda akalla rokoki goma suka dira a cikin harabar ginin sansanin. wani farar hula dan aikin kwantaragi na amurka ya mutu bayan da ya samu bugun zuciya a lokacin da ya ɓoye daga haram sakataren yada labaran ma'aikatar tsaron pentagon john kirby ya faɗawa manema labarai a jiya laraba cewa jami'an tsaron iraki na jagorantar binciken ya ƙara da cewa ba za a yi saurin cewa ga dalili ko waɗanda suka kai haram ba Ma'aikatar harkokin jiragen sama ta Sudan ta kudu ta tura wata tawaga don yin bincike a kan faduwar wani jirgin sama a shekaran jiya talata a jihar Jonglei har mutane goma suka mutu ciki har da ma'aikatan jirgin biyu. Kirk Wall, daraktan ma'aikatar harkokin jiragen saman Sudan ta kudu, ya faɗawa shirin South Sudan in Focus na muryar Amurka a jiya Laraba cewa binciken farko ya nuna dukkan injinan jirgin biyu ne suka samu matsala 'yan mintoci kafin faduwar jirgin. To bayan labaran duniya yanzu kuma sai fagen rahotanni. Hedikwatar sojan Najeriya ta yi ƙarin haske a kan gumurzun da ta yi da mayakan Boko Haram a Dikuwa. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina. hedikwatar sojojin Najeriya ta ce dakarunta na rundunar Operation Lafiya Dole sun rusa shirin mayakan ISWAP yayin da suka yi yunkurin kutsawa tare da kai hari a garin Bikwa da ke jihar Borno. Wata sanarwa da kakakin sojan Najeriya, Brigadier General Muhammad Irima sanya hannu, ta ce mayakan na Boko Haram da suka zo a dandazo cikin motoci masu ɗauke da manyan bindigogi da kuma kan babura sun haɗu da hushin dakarun bataliya ta 81 da ƙarin wasu sojojin haɗe da jiragen yaƙi. Bayanai na nuna cewar 'yan ta'addan sun yi yunkurin kutsawa garin na Dikwane don neman abinci musamman ganin gwamnan jihar Borno Baba Gana Umar Zulum a kwanan nan ya raba tallafin kayan abinci ga jama'ar yankin. 'Yan ta'addan da sun dun faro garin ne ta hanyar marti, amma suka ci karo da fushin Dakarun abin kenan ma da yasa suka daddasa nakiyoyi a hanyar komawarsu. Amma duk da haka Dakarun sun bi sun kwakwance su. Hedikwatar sojan Najeriya kazalika ta kuma karyata rahoton da ke cewar 'yan ta'addan sun kai hari akan ofishin majalisar ɗinkin duniya da ke jihar borno ta ce irin wannan rahoto na ƙanzan kurege ka iya haddasa zaman ɗarɗar a wannan yanki hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria taimaki soja to ko gidan ko da daji, ko a bakin daga to ko gidan gun yaƙi. Amma banda aikin soja, wa za a kwana a rami ikon agindin dutse wallahi ga ruwa na duka amma saboda dai mai yanci. Akuya ta cire wa kura bindi ta sha aradu sai ta rama. Don mutuwa 'yan maza suke guje soja, ko gida ta da kashe gato da bata tausayin ɗan yaro. Amma na faɗa wa 'ya'yan soja. yi tambaya a gare ku a filin daga idan wuta ta yi wuta in wuri ya yi wuri soja ba a taimaku Allah sai kun kashe mutum da kusan shi. da kura ta lafa a birnin Yamai da sauran biranen da aka yi fama da tarzomar matasa masu watsi da sakamakon zaben 21 ga watan Fabrairun da ya gabata. Shugabannin 'yan kasuwar kasar sun yi tur da faruwar wannan al'amari da ya haddasa asarar dukiya ga bayan allan da san hawa ba san sauka ba. Shugaban kungiyar siyan ta 'yan kasuwar da ke shigo da kaya daga waje Alhaji Yakuba maraɗi na cewa abubuwan da suka faru darasi ne a gare su akan mahimmancin inshorar kare dukiya. babu shakka a zahiri mun gani an kona wurare da yawa na 'yan kasuwa babu shakka wannan kuma waɗannan dukiyoyi ne da yawa an kai asara kai amma kadar ta ba a kona ma kowa shago ba yau kasuwa kwanan ta nawa ne ai shi ma kusan gobe da ce wannan ya kamata a tsaya a dubi 'yan kasuwa a gani menene su yau fa shekarar mu sittin da samun incin kai wallahi akwai abubuwa wanda ya kamata a ce yau inda shamu da kuma ta yi aikinta za ta kare abu da yawa yanzu misali a cikin 'yan kasuwan an kaje kadi ba a cikin su kaf da kyar za ka samu wanda yake da assurance na kayayyakin shi amma za ka iske yana da assurance na motar shi saboda mi saboda police sai da shi ce kawo assurance to ina lehin a ce yau kan Allah ubangiji ya baka arziki arzikin nan ba duka zaka dauka ka je ka ba yan asiransu ba daga ciki wani kaso ne zaka ba su wanda in irin wannan abun ya faru zaka zo saboda nan dan kason da ka ba su su kuma insha Allah su tallafa maka kaso ka koma ta koma inda take da ko kuma ta koma ta yi karfi to amma sai mu kiya saboda ni saboda babu shawara in ka hudda kamar station gidajen mai to ba shakka in ka duba a fuska yan kasuwan mu zaka zo ka iske mutum yana da eh, kaya sun kai miliyan 300 a cikin shago amma mutum nan ba zai iya bada miliyan biyu ko miliyan uku ya yi asirin wannan eh, kayayyakin nashi ko shagon nashi a shekara ba kaga dai gwamnati bata da wata dukiya ko wani kuɗi ko wani ma'adani da ta yi saboda irin wannan abu in ya faru a tallafa ma mutum banki ba ruwanta kaje ka ɗauki kuɗinta ne kaje ka sa cikin harka don irin waɗannan abubuwan suka samu ba ruwan su kudin su abinda suke dibi ka ba su kudin su lokaci yayi kenan ko menene zai kare mu daga irin waɗannan abu menene zai taimaka mana in irin wannan abun ya faru a sake abun ya sake farwadowa assurance a duba mu duba mu gani mana a kone-konen kasuwa da ake samu kamar gobara da ake samu wa aka taba taimaka ma taimakon ko da an yi a take ne yan siyasa an suka zo ko wasu wanda suke makarraban su su ce na bada miliyan biyu na bada miliyan uku shi kuma an kai jimillan kayan da suka kone sai aka ya kai miliyan ɗari biyar misali. Shugaban kungiyar 'yan kasuwar Niger masu shigo da kaya daga waje Alhaji Yakuba dan Maradi kenan. To cece kucin da ake fuskanta tsakanin 'yan adawa da masu mulkin Niger bayan fitar da sakamakon zaɓe ya fara ɗaukar hankalin jama'a a jihar Sokoton Najeriya. wasu waɗanda wakilin muryar amurka a birnin kwanni haruna mamman bako ya zanta da su sun gargaɗi magoya bayan bazum muhammad da na muhammad usman su bi hanyar sulhu wajen warware wannan kikikaka a maimakon tsokano fitina A daidai lokacin da kawancen adawa a jamhuriyar Nijar na Cap yan ke ci gaba da yin fatali da sakamakon zaben shugaban kasa zagaye na biyu da kasar ta shirya. A jerin jadawalin zabukukan gama gari da Nijar ɗin ta soma tsarawa tun daga watan Disamba shekara da ta gabata ta ishirin 'Yan Najeriya da ke kasancewa 'yan uwa na jini wa 'yan Nijar ne suka daga muryoyi sama domin kira ga 'yan siyasar jamhuriyar Nijar da su mayar da ayyuka su kube wannan ko biyo bayan tashe-tashen hankulan da suka tarnake a babban birnin mai biyo bayan hukumar zaben jamhuriyar Nijar Seni ta bayyana sakamakon wucin gadi. Sunana Nasir Umar na Ilela. Muna so mu yi kira ga mutanen Nijar baki daya da Allah ya gwada mana an yi wanga zabe lahiya kuma an yi shi lahiya an kare shi lahiya da fatan za a yi hakuri a zamna lahiya don a samu a ciyo kasar daga yanayin da take ciki. Su yi hakuri kada a yi tashin hankali. 'Yan Najeriya na yin wannan kira ne domin a cewar su ba su son abin da ya taba janguriyar Nijar domin su kan ji a jikinsu da zarar Nijar din ta tabu. Sunana Muhammadu Bello abinda an fatan mu mu dai Nijar Allah ya zama da ita lahiya saboda Nijar gida ta gare mu ciki muka ci ciki muka sha kuma iyalin mu suna ciki da haka muka fatan zaman lahiya wanga abu da ya taso ubangiji Allah sa a kare shi lahiya kowa ya samu matsayin shi. Eh, to muna fatan dai ubangiji Allah shi kare mu shi muna fatan kuma Allah ya kare kai ƙasar Nijar da Najeriya da zama lahiya da sunana Abdulaziz Muhammad akwai wayanda su ba su wannan siyasa ba su wannan siyasa kuma ba su da sana'a abinda a sana'a su sata kuma za su samu filin ta ba su samu hurumi na yin wannan sata ɗan irin wayannan zanga-zangan ba su biyowa baya za a fake da zanga-zanga a yi sata a fake da zanga-zanga a rushe mu wani gida fake da zanga-zanga a kone mu wani gida to gaskiya irin haka ba daidai ba ne don Allah matasa 'yan uwana a yi ƙoƙari a yi haƙuri a zauna lafiya yanzu haka dai kira kiranye-kiranye ne ake ci gaba da huskanta a ko'ina a fadin kasar ta jamhuriyar Nijar da ma kasashe makwabta da sauran kasashen duniya domin 'yan Nijar su kalli juna kuma su gaggota warware wannan matsala ta siyasa don ci gaban kasar su. Haruna Mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. kada shafa wannan shiri na zuwa muku ne daga nan ofishin muryar Amurka na birnin Yamai. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To yawan shirin na kasa ya samu bakuncin wani matashi Lawali Aliyu mai tallar turaren mota da kyallen share zufa a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar. Bakon shirin wanda ke da tawaya a kafafunsa ya dan taba bara a can baya. Sai dai faruwar wani al'amarin da ya kara tabbatar masa cewa bara abu ne da ke tattare da kaskanci da wulakanci. ya sa lawali aliyu gaggauta neman sana'ar da za ta ba shi damar karewa kansa mutunci a idan jama'a mafari kenan ya tashi tsaye domin neman na kansa kamar yadda ya shaidawa wakilin muryar amurka a yamai yusuf abdullahi ko wata rana ce ranar samdi mun je gari da ni da abokina muna cikin yawo ta bara sai wata mata ta ga mana wata magana da cewa bai kamata ce ga muna ba mu da aiki sai yin bara shi ne kawai ni ko ina dawa daga baya kawai ni ta tunanin maganan nan shi yasa kawai ni kuma ni je na sayo wannan abu da nika kowa na sai da lotus da ni sayo shi ni je na sayo ɗaukar rabi da ni ga ɗauko rabi ni zo ni sai da kwara goma a ci a ah, to shi haka lamarin yake in haka lamarin yake bari in ci gaba da yi kawai kenan tun dai na ga alamun akwai nasara daga ciki da ni ɗau safiyar waye ko da ni dawo sai ni sake fitowa da sauran da suka rage sai ni sayar da su sai ni sake zuwa sai ni ɗauko kwali ai kaga an ci gaba kenan kenan da farko bara kake yi daga baya ne Eh, kai watsi da bara ta kama sana'a eh da farko bara ke amma tun tashi na koda ban tashi da cikin bara ba don sabida akasari ko da na zauna Najeriya can na yi sana'a je yanayin sana'a sai jarin ya yi kasa shine yanayin ya zo haka sai kuma na dawo yanayin bara shi ya yanzu kuma na kawai dai garin kuma masana'ata ta yi gyara ne wani irin bambanci ka gani eh, idan aka yi lakari kamar lokacin da kake bara da a yanzu kake gudanar da wannan sana'a a gaskiya yanzu wallahi alhamdulillah da irin yabon da mutane ke yi da irin kyautukan da mutane ke mun na alheri waɗansu ko ba su saya ba za su mu alheri wannan ban yi tsammanin za su yi shi ba kuma zan nuhaci wannan bai tsammanin ba a lokacin ina bara zan nuhace shi bai ɗaga mai hannu ba yanzu kuma hannu ga sai na kawo kusa ga wannan ban yi tunanin zan kai gare shi ba kuma yanzu ni ga hannu na kawo kusa gare shi sai ga ya dan jinjina mai hannu sai ka ce wannan ke dauke da wani babban mukami a ini kamar kana samun nawa kenan a insha Allah ga ini ina iya sayar da gudawa ko sha ina iya samun sha biyar ishirin akwai ranar da har talatin na yi da ko wadda ta zo ta sayi rabin karto akwai wannan kuma ya zo ya sai na jikka talatin akan yadda nake sai da kwara-kwara ya ce ya ban kyauta jika ashirin ya ce wa'in nan ya bane in sha ruwa harkar samari da wace irin riba ka samu albarkacin wannan sana'a a wallahi alhamdulillah na samu riba fiye da yadda ban yi zato ba tun da yanzu gashi a da ban da wurin kwanci na kwarai amma yanzu na samu wurin kwanci na kwarai alhamdulillah na gode ma Allah abin da an kai mun ne a farko shine da nake neman wata aka nuna min cewa ai har tun da ban da abin da zan ci ta to ka san mutane matsala gare su waɗansu in sun ga Allah da gyara rage ka sai su ga faɗan samun samu sai su ga a ah, sun fika kuma a wurin Allah duka ɗaya muke shi yasa sai ita kuma mata ta nuna min cewa da tana da iya har in zo in ina son ta da gaske take shi ne sai ta tura abokina abokina zai gaya mun da haka ni kuma ni nuna masa da cewa ai lalle gaskiya ne ba wasa ne ba in wasa ne ban nuna tun farko nuna ina so shi yasa kawai yanzu insha Allah ina da saka hanyar biyan kuɗin ta cikin wagga sana'a ya ne kake yi ka zo gurin da kake gudanar da wannan sana'a a to ina da delo wannan sarkin samari na yantala bani delo sabo wanda bani da shi ne nake zuwa nake hawa daga can na taso daga bukoki in zo in hawo shi in zo nan safiyar Allah to ya babu hadari eh, a yadda kake kai da kawo a cikin motoci a tsakan motoci a to sai dai muna roƙon ubangiji Allah ya kare akwai hatsari akwai wani kira da za ka yi wa uwanka masu bukata ta musamman ko na kasassu waɗanda suka zaɓi bara a matsayin sana'a a gaskiya bara ba sana'a wacce ka tashi ka nema shine ka kada mutuncin kanka kare mutuncin iyalanka kaga idan har suka taso suka tarar da kai a cikin yanayin da kake ciki kuma ga yadda Allah yake kuma suka isko ka cikin sana'a da kake yi kaga sa ji daɗi amma idan har suka taro ba sana'a ce kake yi ba kaga ko a gori na waɗansu suna yin iya ɗiyan rumar su gori su ce uban ga abun da yake bai da sana'a yi illa bara. to masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin idan Allah ya so. yanzu a madadin yusuf abdullahi da bakon shirin na ƙasa lawali aliyu da dukkan abokan aiki na sashen hausa nake ce da ku sai an jima. Madalla ga Ridwan Abbas dauke da sharhin jaridun Ghana. kudu da badigo ƙarƙashin mulki na Allah ya kiyaye. Wannan ne babban labari a jaridar The Chronicle. kuma shugaban ƙasa na nadu danko kufa ado ne ya fito baro-baro ya bayyana haka cewar babu ko ta wani irin halin da zai yadda a halatta mace ta auri mace namiji ya auri namiji karkashin gwamnatinsa shugaban ya yi wannan jawabin ne a ranar asabar 27 ga watan fabrairun shekara ta 2021 a santimanpo cikin jiha ashanti wurin nada archbishop na biyu na cocin anglican a nan kasar ghana game da abin da shugaba kufa ya ce ni na taba faɗa kuma bari in sake nanatawa hakan ɗin ba zai taɓa habkuwa a ƙarƙashin mulkin na na adudankwa a kufu ado ba mace ta auri 'yar wata mace namiji kuma ya auri dan uwansa namiji kasar ghana da ingila za su kulla sabuwar yarjejeniya a yau na tirida wannan ne labarin da jaridar ghanaian times ta ruwaito jaridar ta ce kasar ghana da ingila ana sa ran za su kulla wata sabuwar yarjejeniyar tirida domin karfafa kawance da ke tsakanin kasashen guda biyu yayin da ake bai wa masu tara kaya waje na kasashen guda biyu wata karin dama na yin tireda na gudanar da harkokinsu ministan kasuwanci da masana'antu alan ne ya bayyana haka yarjejeniyar da ana sa ran zai soma amfani ga dangadan a ranar biyar ga watan maris wato ran juma'a kenan cire mantin da yake magana yayin da ake tantance shi a majalisar dokoki ya nuna cewa yarjejeniyar zai kasance ne a fannin kawance na nahiyar wadda kasashen turai da kungiyar ecowas za su sanya mata hannu. Eh, ita kuwa babban jaridar kasar Ghana da Daily Graphic wannan labarin tarwaito Mahamma da Lodida sun yadda an yi musu allurar rigakafi na covid-19 jaridar ta ce tsohon shugaban ƙasa john dramani muhammad da matarsa lodina a ranar talata sun yadda an yi musu alluran covid-19 a asibitin an sanda da ke anan akara Mr. Muhammad ya yadda a yi masa alluran ne a bainin jama'a domin ya himmanta tare da baiwa duk iyan gane tabbaci cewar alluran na tare da kariya a matsayin ambassador na Gavi Alliance na yi imani cewar wannan maganin allurar rigakafi na da amfani wurin kiyaye lafiyarmu. Saboda haka yana kira ga ɗiyan Ghana a yi watsi da raɗe-raɗe da ake game da wannan magani kowa ya fito ya yi alluran. Da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Radwanullah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana. To za mu karkare da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. amurka ta soke daukar kungiyar ansarallah ko hofis a matsayin kungiyar ta'addanci ta kasashen waje da kuma daukar ta a matsayin kungiyar 'yan ta'adda ta musamman a duniya wannan na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin biden da harris ta yanke shawarar kawo karshen goyon bayanta ga har soja da saudiya ke jagoranta a yemen yakin da ake da 'yan tawayen haufi da aka fara sama da shekaru shida da suka gabata ya haifar da rikicin jin kai da ya shafi kimanin mutane miliyan 24 da kuma mutuwar fiye da uku. Mun saurari gargadi daga Majalisar Ɗinkin Duniya da mambobin majalisar biyu da su cewa daukar kungiyar a wannan matsayin zai iya zama da barazanar gaske ga al'ummar Yemen wajen samun kayan masarufi kamar abinci da mai, in ji sakataren gwamnatin Amurka Anthony Blinken a cikin wata sanarwa. Ta hanyar mai da hankali kan rage bukatun ayyukan jin kai a Yemen. Muna fatan bangarorin Yemen za su iya mayar da hankali kan shiga tattaunawa. Shugabannin ansarallah Abdulmalik Al-Houthi, Abd Al-Khalik Badr Al-Din Al-Houthi da abdallah yahaya alhakim suna nan akan takunkumi sakatare blinken ya ce za mu ci gaba da sa ido sosai kan ayyukan ansarullah da shugabanninsu kuma muna ci gaba da gano waɗansu don sanya sunayensu a jerin amurka za ta ci gaba da goyon bayan awaitar da takunkumin majalisar ɗinkin duniya da aka kakaɓa ma mambobin ƙungiyar. ansarullah tare da jan hankali kan ayyukan ruguza kungiyar tare da matsawa kungiyar lamba don sauya halayenta idan ƙasar amurka a buɗe yake game da munanan ayyukan ansarallah da ya hada da kwace yankuna da dama na yemen da ƙarfi da afkawa ƙawayen amurka a cikin tekun fasha sacewa da azabtar da jama'ar amurka da yawancin ƙawayenmu karkatar da taimakon agaji don yi yankan 'yan yameni a yankunan da suke iko da su da mummunan hari da aka kai a ranar talatin ga watan Disamba na shekara 2020 a adin a kan majalisar ministocin halattacciyar gwamnatin Yemen. Sakatare Blinken ya ce ayyukan ansarallah da rashin jituwa sun tsaiwata wannan rikici da kuma tsadar ayyukan jinƙai. Sakatare Blinken ya ce muna ci gaba da jajircewa wajen taimakawa abokan ƙawancin Amurka da ke yankin golf don kare kansu ciki har da barazanar da ta taso daga Yemen waɗanda yawancinsu ana aiwatar da su ne tare da goyon bayan Iran. Amurka za ta ninka ƙoƙarinta tare da Majalisar Ɗinkin Duniya da sauransu don kawo ƙarshen yakin da kanta. Muna sake tabbatar da ƙarfin gwiwa da muke da shi cewa babu wata hanyar soja da za ta magance wannan rikici. Muna kira ga dukkan bangarori da su yi aiki don samar da mafita ta siyasa mai ɗorewa, in ji sakatare Blinken, wanda ita ce kawai hanyar da za a iya kawo ƙarshen matsalar jin kai da ke addabar mutanen Yemen. Sharhin murya Amurka na yau kenan, wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. Da haka muka zo ƙarshen wannan shiri da muka kawo daga nan birnin Yamai. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Suleiman Muni Barma da na gabatar rikici.